This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A ƙasar Indonesia yawan waɗanda gocewar laka ta halaka bayan da ta lalata wani ƙauye yanzu ya haura zuwa goma sha bakwai. a kudancin afghanistan mayakan sa kai sun harbe suka kashe ma'aikata goma sha biyu biyu wani hari kuma da aka kai a kabul rasha tana gargadin cewa za ta mai da martani muddin hukumomi a washington suka kakaba kasar karin takunkumi kanin labaran kenan yau aka fara zagayen karshe na allurar rigakafin shan inna a jihar niger muna da rahoton bayan labarai kamar yadda muka saba ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin takaddun kwama duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A ƙasar Indonesia yawan waɗanda gocewar laka ta halaka bayan da ta lalata wani ƙauye yanzu ya haura daga takwas zuwa goma sha bakwai yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da zaƙulo gawarwaki daga cikin turbayar da kuma ɓaraguzai. kusan mutane ɗari ne har yanzu ba a san inda suke ba sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka fara a daren jiya juma'a a ƙauyen da ake kira jemlung a wata gunduma da ke lardin jaba a tsakiyar ƙasar lakar ta kwashe fiye da gidaje ɗari an kwashe wasu ɗaruruwan mutane daga wannan yanki hukumar agajin gaggawa ta ƙasar ta ce an ceto mutane goma sha biyar amma sha ɗaya daga cikinsu an kwantar da su a asibiti hukumar ta ce ɗaruruwan mutane cikinsu har da 'yan sanda da sojoji da kuma mazauna yankin ne suke aiki da hannayensu cikin turɓayar wasu da shebura da faratanu suna neman waɗanda suka ɓace ƙarin ruwan sama a yau asabar ya hana ci gaba da aikin ceto an kawo manyan na'urorin aiki domin taimakawa wannan aiki damuna ta sauka sosai a indonesia a lokacin gocewar laka sakamakon ruwan sama al'amari da ya zama ruwan dare A kudancin Afghanistan mayakan sa kai sun harbe sa kashe ma'aikata goma sha biyu waɗanda suka wato suke aikin ɗebe nakiyoyi da aka binne a lardin Helmar ranar kuma da akai kai hare-hare na ƙunar bakin wake da kuma harbe-harbe a birnin Kabul. 'Yan sanda suka ce sojojin ƙasar sun mai da martani da wutan bindiga kan maharan da suka kai hari a helman ɗin da suka aza laifin kai harin kan ƙungiyar Taliban. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahotannin cewa sojojin sun kashe hudu daga cikin maharan suka kuma kama uku daga cikinsu a lokacin da suka yi musaruta wuta. tun da farko a yau 'yan sanda sun ce 'yan bindiga sun harbe sa kashe wani babban jami'in kotun kolin kasar mai suna atikullah rawufi an kashe shi ne kusa da gidansa da ke wajen birnin kabul a cikin sakon text da kungiyar taliban ta aike ta dauki alhakin kashe jami'in sai dai bata bayyana dalilin da yasa aka auna hari a kansa ba hakanan kuma a kabul wata fashewa ta afka wata bas ta ma'aikatar tsaron kasar babu bayani nan da nan kan yawan waɗanda harin ya ritsa da su amma a hoton bidiyo daga inda aka kai harin ya nuna motar ta yi raga-raga a wannan harin ma wani, kakakin kungiyar taliban ya ɗauki alhakin kai harin a wani sako da aka wallafa a shafinsa na twitter ƙungiyar ta zafafa kai hare-harenta kan birnin kabul a makonnin baya bayan nan gabanin janyewar sojojin taron dangi na ƙasashen duniya da za a yi a ƙarshen wannan wata Rasha tana gargaɗin cewa za ta mai da martani muddin hukumomi a Washington suka ƙaƙaba Rasha ƙarin takunkumi kan rikicin da ake yi a Ukraine. da yake magana yau mukaddashin ministan harkokin wajen kasar sage repcop yana zargin abin da ya kira halin kiyayya kan kasar moscow da ake nunawa a washington kan wata dokar da za ta baiwa kiev tallafin makaman yaƙi da kuma faɗaɗa takunkumi kan ƙasar rasha ma'aikatar harkokin waje ta rasha ta faɗa cikin wata sanarwa jiya juma'a cewa ƙudurin mai suna dokar da take goyon bayan 'yancin ukraine a nan washington a zahiri doka ce ta neman faɗa da kuma ɓata suna ma'aikata ta ce za ta mai da za ta mai wato za wannan doka za ta haifar da mummunar da na sani kuma ta rusa duk wata hanya ta haɗa kai wajen kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Ukraine. ana sa ran ministan harkokin wajen rasha sage lavrov zai tattauna da takwaran aikinsa na amurka john kerry idan suka haɗu ranar litinin a birnin roma Dokar wacce ta samu amincewar Majalisar Dattijai baki ɗanta ta tanadi baiwa Ukraine tallafin kayan yaƙi na dala miliyan uku da hamsin da kuma ƙaƙaba rasha sabbin takunkumi kan fitattun 'yan kasuwar ƙasar. Yanzu ƙudurin yana kan hanyar zuwa Majalisar Wakilai. hukumomi a Ukraine da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya suna zargin Moscow da baiwa 'yan tawaye masu goyon bayan muradinta a gabashin Ukraine makamai kai tsaye a yunkuri da suke na neman 'yancin kai. Sai dai Rasha ta sha musanta wannan zargi. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da gagarumin kasafin kuɗi kan harkokin tsaronta. Dokar wacce ta ware dala miliyan 585 ta samu amincewar Majalisar Dattijai a jiya Juma'a mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta amince da wannan ƙuduri. Yanzu ƙudurin yana dakon sa hannun shugaba Obama domin ta zama doka. Dokar ta amince da kasafin kuɗi domin aikin soja na shekara ta 2015 za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan Oktoban bana. dokar ta hada da kudaden ayyukan gaggawa da shugaba obama ya bukata domin aikin soja kan kungiyar isis a iraki da kuma siriya hakanan kuma kudirin za ta ba da izini a horar da yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi da kuma sojojin iraki da kuma na yankin kurdawa na tsawon shekaru biyu Wannan ƙuduri ya kuma yi tanadi kan aikace-aikacen soja da suka hada da ƙarin albashin soja na kashi ɗaya cikin ɗari da kuma sayan jiragen yaƙi a ruwa da kuma wasu kayan yaƙi. Hakanan kuma dokar ta umarci rundunar mayakan sa rundunar sama na Amurka ta ci gaba da aiki da wasu jiragen yaƙi da ake kira A-10. da rundunar mayakan saman ta amurka ta ba da shawarar za ta daina aiki da kusan irin waɗannan jirage su ɗari amma ƙudurin kasafin kuɗin ya hana haka duk da rashin amincewar shugaba obama dokar ta hana rufe gidan fursunan soja da ke guantanamo kuma ta sake sabunta hana ƙaurar da su fursunoni daga gidan yarin zuwa nan cikin amurka a halin da ake ci kuma shugaba obama yana kira ga amurkawa su rika tunawa da kuma karrama sojojin kasar maza da mata saboda irin sadaukar da rayukansu domin muradin amurka a cikin jawabinsa na mako-mako mr obama ya ce babu mutum ko mutane da suke sadaukar da rayuwarsu domin kare baiwar da allah ya yi wa amurka kamar sojojin kasar daga ƙarshe a karon farko china ta yi bikin tunawa da zagayowa cikar shekaru saba'in da bakwai da ranar da take zargin an yi kisan kare dangi da ake kira nanjin masaka a zamanin da sojojin japan suka mamaye kasar a bahasin da beijing ta bayar suka kashe farar hula da sojoji da ba sa dauke da makamai da ake kiyasin yawansu ya kai dubu ɗari uku suka yi fyaɗe ga mata kimanin dubu ashirin a cikin jawabin da ya gabatar yau asabar a nanjin tsohuwar fadar kasar china shugaba xi jinping ya ga waɗanda suka hallara da suka haɗa da sojoji da kuma waɗanda suka tsira daga harin a watan Disamban 1937 da kuma ɗalibai cewa makasudin tunawa da wannan rana shine ƙarfafa buri da kuma hankorin kowane bil'adama na ganin an mutunta zaman lafiya maimakon zakalkalewa kan yaɗa aƙidar gaba. Labaran duniya kenan kuka saurara. da labarin mu faro takon daga jihar Niger, Najeriya inda ake shirin ba sama da yara miliyan biyu allurar rigakafin shan inna a zagayen karshe na rigakafin bana. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ƙarin bayani. Jami'an kiwon lafiya a jihar dai sun ce sun yi shiri domin tabbatar da ganin ba a samu matsala ba a lokacin ba da rigakafin da za a fara daga ranar Asabar ɗin nan. Dr. Yabagi Aliyu shine babban jami'in kula da shirin rigakafin cutar ta shan inna a jihar Niger. Kamar da aka saba da mun tanadodi da muka yi mun horar da wanda za su yi aikin mun horar da su kuma mun sa kuma sun yi eh, macroplan su samu hadadin eh, vaccines da za su yi da hadadin mutane da za su yi aikin sun riga sun kammala wannan kuma eh, vaccines din mun karbo kuma muna cikin rabar da vaccines da za a amfani da su insha Allah kuma daga ranar asabar sha uku na wannan disamba za mu fara wannan zagaya shine wannan shine zagaya na karshe na wannan shekaran a halin da ake ciki dai guragun da cutar shan inna ta nakasa a jihar Niger sun ce har yanzu suna samun matsalar tsangwama da nuna wariya daga jama'a a sakamakon kamuwa da wannan cuta malam awal ahmad shine shugaban guragun a jihar Niger abun mamaki akwai dan wana babara yake ba da ya je sai suka rubuta mara bega a katinsa wanda yake ma'aikaci ne kamar ni yana samun albashinsa bakin gwargwado me ana ganin sa na kasashe gurgu a ya kamata a tambaye shi ka gani akwai gurin da in ka je kana ya kamata ka rubuta sunanka sai ce ya sunanka shi ya rubuta maka maimakon ya baka dama idan ka ce baka iya ya rubuta ma aure kake nema idan yarinya na sanka abinda abin za a ce ai kudinka take ci shi yasa ta makale maka kaga duk irin wayannan abubuwa ne da muke fama da su a tsakaninmu da jama'a a tsakaninmu da sauran al'umma kwanaki hudu ne dai za a share ana aikin ba da rigakafin polion a nan jihar niger daga ranar asabar dinnan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria daga ta duka da hakimai nina ba ku shara kowa ƙidarkiya ku hukunta shi duniya shi da polio mutanen mu kore shi ya bannan don Allah a kore shi shi ba ƙasa ga don Allah idan ba ya da kyawo wajen mu. yalo da babba mata da maza arewa duka ni dai na haisha wala ciwon foliyo abin wahala ne ba ya dashawa na shaida bari duniya haka yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba Stop. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barar kama da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin ma'aikaciyar kuɗin nan da Allah ya yi wa rasuwa ranar talata biyu ga wata, Hajiya Sa'adatu Muhammad Fawo. Wannan ita ce tambayar da masu sauraronmu da dama suka yi ta yi, kuma har yanzu muna samun irin waɗannan tambayoyin. Mun kirga irin waɗannan tambayoyi sama da talatin, don haka idan za mu ambaci sunayen masu tambayoyin zai shafi lokacin amsar tambayar kanta. Don haka idan ɗumbin masu sauraronmu da suka aiko mana da tambayoyin na kusa, da ma masu niyyar irin wannan tambayar a gaba. Ga amsar tambayoyin naku daga bakin Alhaji Alhassan Muhammad Fawu da ke zama a birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda shi ne ma wan marigayiyar wanda ya ce. Assalamu alaikum. Um, ita hajiya sa'adatu dai sunanta kenan sa'adatu sunan babanta Muhammad sunan kakanta Fawo. Sa'adatu Muhammad Fawo kenan. Hmm. An haife ta ne a garin Billiri a Angon Bare a ranar sha shi ga watan hudu alu da ɗari tara da saba'in da biyu. Hmm. adatu ta je makaranta a Central Primary School wato makarantanta na fari kenan Central Primary School a Billiri alu da ɗari tara da saba'in da tara. Hmm. Ta ƙare a alu da tara da tamanin da shida a Billirin. Hmm. daga nan ta wuce zuwa a makarantar horon malamai na mata a kaltungo wanda shi ma a kasar gombe ne gombe state a kusa da billir din hmm. a nan ta yi daga alu da dari tara da tamanin da shida zuwa da dari tara da casa'in da biyu daga nan marigayi ya sa'adatu ta je college of education a gombe daga 1996 zuwa 1999 ta yi federal polytechnic a bauchi a tsakanin 1965 zuwa 1966 hmm. inda ta sami national diploma sannan marigayya sa'adatu ta kama aiki da Gombe Media Corporation a tsakanin dubu biyu da ɗaya hmm. zuwa dubu biyu da shida. To a cikin dubu da biyu da shida nan ne ta ɗan sami aiki kuma a wannan Voice of America hmm. dubu biyu da shida tana baku rahoto. Hmm. Ita hajiya dai ta yi rayuwanta yawanci a gida ne a hmm. Gombe State. Hmm. Sannan kuma yarinya ce da ta tashi mai hankali, mai tarbiyya kuma a natsatsiya ce. Hmm. To, tun babanmu tsohonmu Muhammadu Fawo yana da rai, ya lura da cewa hankali na da nata ya zo ɗaya. Duk lokacin na zo sai lura cewa tana kula da taso kusa da ni. Iko Allah. Har ya kai ga kafin ya rasu dai ya ce to, shi idan bai da rai yana so rike masa sa'adatu ta ya faɗa kuma sa'adatun haka hmm. hajiya sa'adatu ta yi rayuwa mai ma'ana gare mu don da duk lokacin da ta zo nan tana aiki ta nan abuja ta kan tafi gidana ne shi ya sa da naje rashin lafiyan ta na da naje duba ta sai na ga yadda halin take ciki sai na sun ɗauko ta na kawo ta nan abuja hmm. eh, don ta sami isasshen kulawa da kuma yawancin dangi yanzu suna abuja ne hmm. allah bai yi ba lokacin ta ya yi ajiya sa'adu tara sauran biyu ga wata wannan watan disamba alif dubu da goma sha hudu hmm. bayan rasuwanta dai ta bar a baya mijinta Malam Abdulhamid Muhammad Awak. Hmm. Da kuma wata wacce ta haife ta mahaifiyarta Hajiya Maryam Muhammad. Hmm. Da kuma ‘yarta sunanta Aishatu Abdulhamid. Ita tana nan Allah ya sa bai wuce watanni hudu haka ta zo ta raka ta zuwa taki yanzu tana makaranta a taki. Da hmm. ‘yarta Aishatu kenan. wannan shine takaitaccen tarihi na abin nan banda kuma dai lokacin da take muku aiki ma tana memba na wasu ngo rayuwa kenan na marigayya na hajja sa'adatu sannan kuma ita daga babban gida take shi babanmu alhaji muhammadu fawu ya nemi sarautar tangale mm. to lokacin da yake galadiman tangale mm. to allah da bai bashi ba ka san mutane irin zaman mu na da haka sai ya ga kawai ba zai iya zama ma garin ba ya koma kumo ikon Allah sa'adatu ta dan zauna kumo kaɗan ikon Allah yar babban gida ke shi yasa take muke da wannan hali ikon Allah yanzu haka mu ƴaƴan Muhammadu Fa'u da ke da rai mun zama takwas haka da ko mun kai wajen talatin da wani abu ikon Allah kaga yadda Allah yake abin sa kenan a dauko daga sama dauko hmm. daga ƙasa don sada ta ce ra'autan mu hmm. ra'autan mu ce ta ce na ƙarshe aifan baban mu na ƙarshe yana da wajen shekaru tamanin da wajen shida ya hmm. haife ta To Alhaji Alhassan Muhammad Fawu a matsayinka na wanta wanda ifi kusa da ita shin akwai wasu abubuwa da kake ganin za su fi kasancewa abubuwan da in aka gansu za a tuna da ita da sauri? wallahi kaga in naga 'yarta nan zai kira min da ita sosai sosai don sun yi kama hmm. aisha ce iko Allah sannan hmm. babban ɗana zai yi aure a januwari tana kwanci gadon rashin lafiyan nan wallahi wato ta nuna dai kwaɗayinta ga wannan auren to gashi Allah bai bato hmm. ranar auren nan ya zo zan tuna sa'adar sosai sosai kuma ta gani ina Abuja ita tana Gombe amma idan zan yi tafiya a jirgi haka sa'adatu ke buga wa telefon sai ta yi min bukin hmm. to kaga duk lokacin da irin wannan tafiya dole zan tuna ta Allah sannan kuma tana da ƙawaye hmm. musamman a cikin ma'aikatarku na na voice of america hmm. kamar madina dauda sannan kuma akwai alhaji ibrahim Uwa uba wanda shine don har mun taba zuwa bauchi har gidansu muka je mu gaida mamarsa ikon Allah kwanan nan ma ko shekarun jiya ne ta yi min telefon na taziya hmm. ta sa wani ɗanta ya bugo mini mun gaisa da ita hmm. kamar za ta yi kuka ita kai wa rashi hmm, na ce na yadda ta ce na ce mata aisa adalci na kowa ne don mutum ya ce mai ladabi mai son jama'a mai fara'a. Hmm. To Alhaji kana ganin wa'in abubuwa sa'adatu za ta so a yi don tunawa da ita wa. Gaskiya sa'adatu tana da son kyauta. Hmm. Tana da kyauta ainu. Hmm. Sannan kuma na faɗa da abu tana da son jama'a. Sannan abin da za a yi na tunawa da sa'adatu ba abin da ya fi kaman addowi don sallah lokacin sallah gaskiya ni ban lura lokacin sallah ya taɓo ce ta ba in ina kusa da ita hmm. sannan kuma ita daga babban gida take shi babanmu alhaji muhammadu fawu ya nemi sarautar tangale hmm. to lokacin da yake galadiman tangale hmm. to allah da bai bashi ba ka san mutane irin zamanmu na da haka sai ya ga kawai ba zai iya zama ma garin bai koma kumo Iko allah Sa'adatu ta dan zauna kumo kaɗan Ikon Allah. Yar babban gida ke shi yasa take muke da wannan hali. Ikon Allah. Yanzu haka mu ƴaƴan Muhammadu Fawu da ke da rai mun zama takwas. Haka. Da kuma mun kai wajen talatin da wani abu. Ikon Allah. kaga yadda Allah yake abin sa kenan a dauko daga sama dauko hmm. daga ƙasa don su ce ra'autan mu hmm. ce mu ce na ƙarshe aiwan babanmu mu na ƙarshe yana da wajen shekaru tamanin da wajen shida hmm. haife ta to Allah ya ji kansa a sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Alhassan Muhammad Fawu, wan marigaya Hajiya Sa'adatu Muhammad Fawu, mu ta shiyar Arewa maso gabas, wadda Allah ya yi wa cikawa ranar biyu ga wata, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gaida ka almasi muna kuma ƙara cewa Allah jikan sa'adatu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen kafin mu ci gaba ga wannan albishir. Zaɓe ko naɗi. Tanko, mu ko mai unguwanmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwanmu. Amadu turka shi wannan an yi muka ɗauki ɗaura kenan. Tanko, ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba, wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku 'yancinku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shamsu Hamid Azare. Kace ina jajanta wa al'ummar garin Jos da Kano dangane da harin bama-bamai da aka kai a garuruwan. Allah jikan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka jakata kuma Allah ka ba su lafiya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Abubakar Lawal. Kai ko cewa kake harin bama bambai da wasu 'yan kuna bakin wake suka kai garin jos na jihar plateau a najeriya suka kashe jama'a suka kuma jikata waɗansu da dama wannan abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne sai ra'ayin usaini dangote karasuwa kace salam murya amurka don allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana talakawan najeriya ya kamata mu dage da addu'a dare da rana domin mu samu shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa idan ba haka ba abin da muka fi ƙarfi to zai so ya fi ƙarfinmu a ƙasarmu Najeriya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, kai ko cewa kake ƙarshen tika-tika tik na fara da wannan magana ne ganin yadda manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan suka fidda gwanayensu domin tunkarar zaben shekara ta 2015 idan Allah ya kai mu. don haka nake ganin ya dace in bai wa talakawan ƙasa ta shawara da su fito kwansu da kwarkwatarsu domin zaben wanda zai iya kawo sauyi a wannan hali musamman matsalar tsaro rashin wutar lantarki wanda ta yi wa sanadiyar durƙushewar manya-manya da ƙananan masana'antu da ƙarshe ina addu'a allah ya ba shugaba na gari ko da daga wacce jam'iyya ce zai fito sai ra'ayin buba mai goro gashuwa kai ko cewa kake to jama'a ga buhari ga jonathan 'yan najeriya dabara ta rage mu mai shiga rijiya duk wanda ya zaben tumun dare sai ya kuka da kansa domin an ce jiki magayi don haka a yi ta hattara ra'ayi na gaba ra'ayinka ne murtala ibrahim kai ko cewa kake assalamu alaikum murya amurka wata miyar sai dai a makwabta na fara wannan magana ce ganin yadda shugaban ƙasar kamaru wato paul biya ya ɗauki matakin ƙara ɗaukar wasu 'yan sanda a ƙasarsa domin ci gaba da yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuma kare 'yan ƙasarsa amma mu a najeriya abin ba haka yake ba gwamnati ta ki magance matsalar tsaro saboda tana ci daga abin daga ƙarshe nake addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya da kuma duniya baki ɗaya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sade sa'idu kace barazana da sifeto 'yan sandan najeriya yake yi wa 'yan sanda na hukumta duk wanda ya shiga yajin aiki wannan tamkar ihu bayan hari ne ganin yadda aka tauye musu hakkin su ba tare da an biya su ba sai sanya su aiki ba ji ba gani da asarar rayukansu da suke yi akan bakin aikinsu to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karanto muku kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa za mu rika karantawa. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A ƙasar Indonesia yawan waɗanda gocewar laka ta halaka bayan da ta lalata wani ƙauye yanzu ya haura daga takwas zuwa goma sha bakwai yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da zaƙulo gawarwaki daga cikin turbayar da kuma ɓaraguzai. kusan mutane ɗari ne har yanzu ba a san inda suke ba sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka fara a daren jiya juma'a a ƙauyen jamlun a wata gunduma da ke lardin jaba da ke tsakiyar ƙasar lakar ta kwashe fiye da gidaje ɗari an kwashe wasu ɗaruruwan mutane daga wannan yanki a kudancin afghanistan kuma mayakan sa kai sun harbe sai kashe ma'aikata goma sha biyu waɗanda suke ɗebe nakiyoyi da aka binne a lardin helma a ranar kuma aka kai hare-haren kunar bakin wake da kuma harbe-harbe a birnin kabul 'yan sanda suka ce sojojin kasar sun mai da martani da wutan bindiga kan maharan da suka kai hari a helman din da suka aza laifinsa kan kungiyar taliban kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da rahotannin cewa sojojin sun kashe hudu daga cikin maharan sa kuma kama uku daga cikinsu a lokacin da suka yi musayar wuta. Rasha tana gargadin cewa za ta mai da martani muddin hukumomi a Washington suka kakaba a Rasha karin takunkumi kan rikicin da ake a Ukraine. Da yake magana yau mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Sage Rapkov yana zargin abin da ya kira halin kiyayya kan ƙasar Moscow da ake nunawa a Washington kan wata dokar da za ta baiwa Kiev tallafin makamai a yaƙi da take yi da 'yan tawaye. haka nan kuma ma'aikatar harkokin waje ta rashin ta faɗa cikin wata sanarwa jiya juma'a cewa kudirin mai suna dokar da take goyon bayan yancin ukraine a zahiri doka ce ta neman faɗa da kuma bata suna to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma can zuwa an jima mu sake shigowa da wani sabon shiri inda ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin mu tattauna shirin da ke karfafa fahimtar juna da ci gaban ƙasa tsintsiya maɗaurin ki daya. kamar kuma kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa kafin mai sallama bari mika gaisuwar fata alheri ga levi barka hassan da matarsa talata a abuja wanda ya samu wani hatsari a cikin gida allah ƙara lafiya da ƙarfin jiki ya kuma kare gaba yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabo imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma yemi adelaja obajimi wanda ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau mr shedrack alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.